وكل ضلالة في bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar hudu ga watan uku watan rabiul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da 26 a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallama siratun wa durusun wa ibar za mu tashi a shafi na ɗari uku da ashirin da tara daidai inda malam ya ce gana'imu gazuwati hunai ganimomin da aka samu a yakin hunai لقد صدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام حقيقة abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da labarinsa ya gazgata wa huwa sadiqu kuma dama shi mai gaskiya ne al-masduq abin kuma gasgatawa hina bashara ashabahu lokacin da ya yi wa sahabbansa albishir wahum na ila hunain suna mai tunkaro suna mai gabato suna masu gabato hunain lokacin da suka gabato hunain suka tunkaro manzo ya musu albishir وقد أخبره bi بخروج hawazin wani mutum ya ba shi labarin fitowar ƙabilar hawazin wa ma'ahum nisa'uhum cewa da suka fito sun fito tare da matansu wa amwaluhum da dukiyoyinsu fata basama a lokacin da wannan mutum ya bai wa manzo labarin haka sai manzo ya murmushi wa ƙala ya kuma ce tilka ganimatul musulmi na gadon insha Allah wannan da kuke gani tarin da suka yi suka taho gaba ɗaya da dukiyoyinsu ganimar musulmi ce a goban Allah ya wannan wato ainihin albishir ko wannan bishara da yayi ya tabbata ya gaggata ga sahabbai idan su ya gane musu walaqad kanat ganaimu hadhihi alghazwa kafira. ganimomin da aka samu a wannan yaƙi na Hunain suna da ɗimbin yawa balagat min as-sabi ta bangaren abin da ya shafi ribatattun yaki abin da aka samu ya kai sittata alaf har wato an yi ribataccen yaƙi dubu shida sittata alam ribataccen yaƙi ɗaiɗaiɗai mutum dubu shida wa min al'ibli arba'atan wa ishirina alfa raƙumi kuma sai da aka samu wato dubu ashirin da hudu wa min al-ganami akthara min arba'ina alfi sha ta ɓangaren ƙananan dabbobi tumaki da awaki an samu fiye da wato ainihin dubu arba'in wa arba'ata alafi uqiya da wato ainihin wa arba'ata alaf wa arba'atan wa arba'ata alafi uqiyatin min adh-dhahab ta ɓangaren kuma zinariya an samu uqiya wato ainihin dubu hudu na zinariya wa qila min zalika ko aka ce zama fa haka sau da aka kusan tiriliyon aka trillion ka tarkata fa ka ce mai aka sassamu na kai ولقد كان min كرم رسول sallallahu alaihi wa عليه wa rahmati. hakika daga cikin wato karamcin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da jin kansa da wasa. an akhara qismatul ghana'i abinda aka samu na wannan ganima ya jinkirta raba shi hatta raja'a min at-ta'if har sai da yaje ta'if ya dawo wantazara ayyaman ya kuma jira wasu kwanaki bai raba ganimar ba me hikimarsa ta haka fa'aman an ya atuta na musulmi Dan kwaɗayin waɗannan da aka yaƙa ‘yan ƙabilar hawazin ko sa dawo su zo ga manzan Allah suna masu tuba a matsayin musulmi ce to ku ɗauki kayan ku tunda kun zama musulmi magana ganima ta tashi da ganima kaga ba wannan ne a gabansa ba shi tab kai yanzu honorable a ce ya ga wannan kuɗin a gabansa an ce lokal government ma ta kawo tun ba abin da bare to wannan shine abin da yake sa cin nasara to dama ba wannan ba ce manufar dan da ita ce daga samu ko sai a rabe mun ma kun musulunta to ai magana ta wuce hukunci ya faru tun ba kurga kun musulunta to amma sai ya jinkirta saboda sa rai da kwaɗayin su zo su ce sun tuba sun musulunta ya ce to ku ɗebi kayan kwai ku saka wa 'yan 'yan uwansu mata da maza da aka kama a matsayin rubutattun yaƙi dukiyoyinsu ku bi ga su kuɗi kayan dama ba a raba ba sun maha da ya ga shiru sai manzo ya raba fa'aƙal mu'allafa ta ƙulubahu da ya tashi bayarwa ma sai ya bayar waɗanda ake wato ƙoƙarin ciyo zukatansu min ƙuraishin ta ɓangaren ƙuraishawa wa gairihim da wasu wanda ba su dade da musulunta ba to sai aka karkaɗe ba ana ba su don sake samun tabbacin zukatansu a cikin musulunci don su ji cewar wannan addinin bayan riba ta lahira akwai riba ta duniya minhum abu Sufiyar cikin waɗanda aka ba akwai abu Sufiyar. a atahu mi'atan min al-ibl manzon Allah ya ba shi raƙumi ɗari wa arba'ina uqiyatan min adh-dhahab za ku gaba a sa uƙiyan ba kuskure ne sai aka sawo kawai to uƙiya ne abu wa arba'ina uƙiyatan min mina zaha ya bashi kuma uƙiya arba'in na zinare wa talaba libnaihi yazid wa muawiyata mitlaha sai abu sufyan ya ce to ai ya manzan Allah ga yaya ma ga yazid ga mu'awiyar su ma a basu su ma aka ba su kwatankwacin abin da wato an baban sai nema irin yadda aka ba shi fa tsahu ma sai manzan Allah ya ba su an ba shi raƙumi ɗari su ma aka bisu da raƙuma ɗari ɗari an ba shi uƙiya arba'in shi ma aka bisu da uƙiya arba'in ta zinari wa ta hakiman mi'atan min al-ibr ya ba hakim shi ma raƙumi ɗari sun matsalaba mitla ya ce manzan Allah a ƙara mu ya bashi ba a atahu ya bashi kwatankwacin abin da ya bashi an bashi dare ce a ƙara masa ɗari dare wa a safuwa na bin umayya wa suhail ibn wa amur ya kuma baiwa wato safwan dan umayya ya baiwa suhail dan amr wal aqra bin habiz ya baiwa aqra dan habis wa uyayna ta bin hisn ya ba uyayna dan hisn kullum minhum mi'ata irin, kowanne da aka lissafa waɗannan raƙumi ɗari ɗari aka ba su wa a rahu ya ma ba wa wasu su banda su tun ma ƙasa ma bai talgani ma bayan ya gama baiwa waɗannan sannan kuma sai shiga raba ganima ga kowa daga cikin mayaka Tun ma ja a wafdu hawazin musulmin sai da bayan an rabar da wato waɗannan dukiya sai kuma ga 'yan ƙabilar hawazin sun zo musulmi na suna masu musulunta ragibi na suna masu kwaɗayi fil aqfi alaihim na a tausaya musu wal ihsani ilaihim kuma suna wal ihsani ilaihim kuma suna masu fatan a kyautata musu shi makamai da mun daga yadda aka fi ƙarfinmu mu makaman wato bijirewa ma ta zuciya mun zuba mu yanzu kawai mun zo mu musulunta akhraj al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaici hadisi cikin sahih littafinsa cewar sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 'yan kabilar hawazin sun tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun roƙe shi an ya rudda ilaihim amwalahum wa sabyahum da ya dawo musu da dukiyoyinsu da kuma ribatattun yakinsu faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da su ma'i manta rauna yanzu dai tare da ni akwai waɗanda kuke iya gani ribataccen yaƙi da aka kama za ka gan shi na zagaya cikin musulmi da aka rarraba ko amma dukiya wanda aka ba ya bi ta kai mai ci ya ci mai sayarwa ya sayar mai bayarwa ya bayar wa ahabbul hadithi ilayya asdaqu ni kuma da kuke gani na nan zancen da na fi so mafi gaskiya ni za magana da ta gaskiya ake ba rufi faktaru ihda ta'ifatain duk da haka ku nemi ɗayan ɓarya biyu na abin da kuka rasa kun rasa mutanenku a matsayin ribatattun yaƙi kun rasa dukiyoyinku a matsayin abin da kuka mallaka ya tafi to ko dai dukiya ko ribatattun yaƙi wari ɗaya zan sa a muku in dukiya ce za a mai muku da abin da kuka rasa in kuma su ribatattun yaƙi ne ma za a saka muku duk wanda ya aka ba za a ce to sallama nasa ya koma zuwa ga ‘yan uwansa saboda haka faktaru ihda ta'ifatai ne ku wari ɗaya daga cikin wannan ɓarya biyu a yi muku in masabi ko dai ribatattun yaƙi wa in malman ko kuma dukiya amma ba za ku samu bin duka ba wa qad kuntu sta'anaitu bihim kuma da can ma kafin ku ku zo na yi jiran ku da haka an gane na ɗan saurara sa rai da ko za ku zo ku musulunta in ce a baku kayan ku komai da ku to amma jinkirin da aka samu daga gare ku yasa ba yadda aka iya sai dai ku samu ɗaya ba za ku samu ɗaya ba falamma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana gare su suka ga ya fito fili karara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gairu ratin ilaihim illa ihda ta'ifatain cewar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba zai mayar musu da wani abu ba sai dai ɗayan abubuwa biyun nan da suka rasa ko dukiya ko ribatattun yaƙi ƙalu sai suka ce fa inna nakhtaru sabiyana ya manzon Allah to mun zaɓi a dawo mana da ribatattun yaƙi dama da su muka taru muka tara dukiyar ma sake tara wata ko فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tashi ya tsaya cikin al'ummar musulmi fa asna ala Allah ya wa Allah kirari da yabo bima huwa ahluhu da abin da ya cancance shi thumma qala sannan sai ce amma ba'du bayan gabatar da godiya da kirari ga Allah fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin haƙiƙa ‘yan uwanku ‘yan kabilar hawazin sun zo mana suna masu komawa zuwa ga Allah sun tuba daga abin da suka yi na kafirci yanzu musulmai ne wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabyahum kuma naga zan mayar musu da wato ribatattun yakin su da muka kama faman ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al duk wanda yake so daga cikin ku zai dadada da yin haka to yayi wanda duk ya ga zai saki wato ribataccen sa da aka bashi a matsayin manzo ya nemi a sake su koma ga yan uwansu to yayi wannan abu wa man ahabba minkum an yakuna ala hadhihi wanda kuma yana ga yana nan rabansa ne aka bashi nasa ne kayansa ne hatta nutsiyahu iya ba zai saki waɗannan ba sai dai da sharadin zamu bashi kayansa a nan gaba min awwali ma yafi Allah Allah alaina na abin da ya zo mana daga Allah ya ba mu a matsayin wato riba ba ma wani yaƙi daga wasu daga cikin kafiran da ake da su ragowa da za a iya farma nan gaba to in haka ta faru za mu mayar masa falyafa aliyai haka ya mana bayani shi bawansa da ya saki ribataccen sa bai saki kyauta ba gashi nan yadda aka nema ya saki amma za a damar da wani nan gaba amma da dun wancan da ya rasa an fahimta wannan fa ne shugabanci ba magana tilasta aka ne ba magana tirsasa yanzu nakan ake kwace a ce ka kai kotun Allah ya isa ko Allah ya sauke Allah ka datar da mu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musa faƙalan nasu sai mutane suka ce ƙatsayyabna zalika ya rasulallah muka mun daɗaɗa da ai haka ya manzan Allah cikin daɗin rai mun yadda da ai haka a saka kowa za su kinasa su koma zuwa ga ɗan uwan a yanzu mun zama ɗaya da mu da faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna la man azina minkum min fi zalika mu fa har yanzu ba mu iya tantance waye ya izini daga cikin ku game da haka min mallam ya azan game da wanda kuma wato bai yi ba tunda abu ne yanzu a cikin yama in kun ce kun yarda haka to fa akwai wani a ransa karshen ta shi fa ba haka kuma yanzu ba abin a ce sai an kowa ɗaya bayan ɗaya bane ya tashi ya bayani tunda cikin taro ne wani zai ce to yanzu da nan an yadda ni ban yadda ba an gane ku kada kuma a kanuna ne yanzu kai haka za ka yi mana ya to ba za mu iya sanin wanda ya izini daga cikin ku kai tsaye ba daga wanda bai izini ba yanzu abin da za a yi farji'u ku koma hatta yarfa ilaina urafa uku amraku har waɗanda suke wato jagororin cikinku da kowa a cikin ku akwai wanda za a ce ba wannan shugaba na gaba ɗaya a matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace kabila ba ka rasa ta da jagoranta a ciki ma za ka samu wata kuma ƙasa da wannan su ma da nasu jagoran to waɗannan shugabannin wanda ba su kai girman babban shugaba ba kowa ya je ya samu nasu ya gaya masa shi ya izini in bai izini ba ya ce bai izini ba a ɓoye a rufe ko mu a zo a gaya mana mun san da suka izini mun san da musu izini an gane ko faraja annasu sai mutane suka koma fakallamahum urafa'uhum sai shugabannin na nasu jagoron suka yi musu magana to fa manzon Allah dora mana wani aiki ko bukatar mu kai musu da jawabin wanda suka aminta za su saki ribatattun yakin da ke hannunsu ba tare da an ba su wani abu ba sun saki har ga Allah da kuma wanda suke ga cewar a ah, za su saki yanzu amma nan gaba za a mayar musu in wata damar ta samu sun رجعوا إلى ila الله صلى الله sannan su waɗannan jagorori shugabanni suka dawo zuwa ga manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhin suka ga musu cewar su kam sun daɗaɗa wa manzo sun bayar cikin dadin rai sun yi izini ba komai sai dan abin da ba a rasa ba bangaren akara bin habib ce shi kan zai bari yanzu amma za a mimman nan yawa tana samu iro eh an samu akara bin habib shi ne wanda yake da ya'ya da yawa shi ya ga mamaki cikin gari nan kowa sambanta ɗansa yake su a kawai ba su da wannan tsotsa-tsotsan ya'ya ɗin wannan allah yake cewa to ai wanda bai jin ba a jin ƙanan shi wannan tsotsa-tsotsa kyan da kake gari jin kai ne eh, Allah kuma yana jin kan masu jin kaga aka koyar da shi to shi ma zai koma ci gaba da tsotsa ƴaƴansa eh, ba kauye ne ba kauye ne aqra bin habib eh, ai duk shugabanci duk wuri da irin wannan ko nan dai za a irin wannan shi fa ba wani abu aljinsu fa ba za a shirya da shi kuma haka Allah yi bayansu to ba ga sahabin da muka karanta ba abu sufyan matan ta ce rajulun shahihu matsolo ne kuma da kuɗin ba babu ba kaga matsalanci ma in baka da shi a ce babu ce ta sa kake kaf kaf kaf to da akwai sai kaga wani kuma ta an ba ɗari kuma ɗari ce a ƙara masa ko ba abu sufyan ɗan ba ne shi ai ƴaƴansa ya tuni ne ma a ba bayan an ba shi an ba shi shi to ga 'ya'yansa ma ba shi to kuma sauran 'ya'yan mutane ba ko haka abubuwan su ke so da aka shugaba sai dai haƙuri idan an yi wa manzan Allah irin wannan kakka mamaki don yanzu a abc ko a a maja maja take ko ko a ɗayar pdp wani ba ba shi ba shi gidan rediyo na cewa so ya za a musu haka kakka mamaki duk irin haka ne wannan ma da ake na gaskiya tsakanin da Allah wannan ku dama san gangan ne ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم شيئا amma du da wannan rabon da aka manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai bai wa mutanen Madina komai ba daga wannan ganimar yan kallo suka zama ba wanda ya ba a ciki sosai ma kuwa ba suna suka fara tuwa aka tafi wato buɗe garin maka ba daga can kuma aka yi wani su bai ba su kuma ba fawajadu fi fusihim ala rasulillahi sallallahu alaihi wannan abin sai yasa ran su ya ɓaci game da manzon Allah tsira da mace Allah ba su ji daɗin abin da manzo ya musu kaga fa na kusa da kai wanda ka fi ji da shi shi ma nuna ba jin ba daɗinsa samu ya samu ba a shi ba fa balagahu zalika sai labarin cewar sun ji ba daɗi ya isa kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahu sai manzo ya tattara wa qama khatiban ya tashi ne musu jawabi ina mai jawabi a cikin su kama sabata fi sahihaini kamar da bayanin haka ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim ga irin abin da manzo ya ce ya ma'ashar al-ansar ko mutanen madina maƙalatan sai aka sa maƙalatan eh, maƙalatun balagat ni anku wata magana ce na ji daga gare ku saƙon wata magana da kuka faɗa ya zo gare ni wajda wajattumu hafi anfusikum wani ɓacin rai da kuka samu a cikin zukatanku alam atikum zullala shin ba na zo na same ku kuna batattu ba fahadakumullahu bi Allah ya shirye ku ta dalili na wa'alatan ashe ba talaka na same ku ba fa'aganakumullahu bi Allah ya wadata ku da ni ta dalili na wa'ada kuma ashe ba makiya na zo same ku kuna gaba da juna ba fa'allafa Allahu baina qulubikum Allah sai ya tattara ya hada ya kulla tsakanin zakatanku qalu Allah qalu Allahu wa rasuluhu aman wa afdal suka ce Allah da manzansa su suka fi kowa baiwa da kyauta da falala wannan abu duk da kake faɗa ya faru ba ja Allah ya haɗa zukatan mu bayan da suna rarrabe ka zama dalilin shirya mu bayan da muna kan bata gaskiya ne mun wadatu da abubuwan da muka karu da su da ba mu da su kafin ka wannan duk ba abin ja a ciki tun maƙala ala tujibuni ita to duk da na gaya muku wannan ko ba za ku bani amsa ba ya ma'ashar al'ansar ko mutanen madina qalu bai ma za nujibuka ya rasulallah ya manzan Allah wace amsa za mu baka akan wannan tambaya da kai lillahi wali lirasulihi almannu wal fadl Allah da manzo ai su suke da cancanta siwa mutum in magori ne ko kuma kyauta ko falala fiye da tasa duk wanda ya wani abin kirki ya kai yana abin da Allah yake masa duk wani wanda zai wani abu na martabawa ya kai da martabawa da Allah zai masa ko manzo zai masa Ƙala ama wallahi itim da da kultu ice duk da haka na rantsa da Allah da kun so kuna da abin faɗa da kun ce wala sadaktum kuma da abin da za ku faɗa ɗin gaskiya ce wala suddiqtum kuma da an gazgata ku cewar haka ne in ku ba za ku faɗa ba ni barin faɗa muku za ku iya cewa a taitana mukazzaban ai ka zo mana kai ma ana ƙaryata ka ka amma mu muka gazgata ka wa makhdulan ka zo mana an wato ainihin ya sadda kai an ka zama da wani tababbe fa nasarnaka amma muka yadda muka taimaka maka wa daridan ai koro ka mutanen garin ka suka korare ka zo mana fa awaina ka maka karbe ka maka maka masauki wa ahilan kai ma san da ka zo mana ai talaka ne sai naka muka tarayya da kai cikin dukiyar muka ce ku zo mutumin makka sai a raba dukiya ce kai tafi da wannan gonar ni kuma ɗauki wannan kai shiga wannan ɗakunan na na gidan ni kuma na wadatu da waɗannan amin yi muku haka ba ai za ku iya faɗar haka bayan ya faɗa musu wannan sai ya ci gaba da cewa awajattum alayya ma'ashar al'ansa yanzu a ce ku samu ɓacin rai game da ni ko mutanen madina filo a'atin minar duniya saboda ɗan wani abin amfanin duniya ta'allabtu biha qauman li yuslimu wanda wato anin na jawo hankalin wasu ko zukatan wasu mutane da su wannan abun duniyar dan su musulunta tabbata akan musulunci wa wakaltukum ila islamikum ko kuma na danganta ku da musuluncin na san kuna da ƙarfin imanin za ku wadatu da abin da aka bayar ala ta zauna ya ma'ashar al'amsa yanzu ba ku yadda da wannan hukuncin da ne ba da rabon da ne ba ku mutanen madina an ya zahaba nasu bisha walba'ir a ce an waye gari mutane sun tafi da awaki tumaki da wato raƙuma wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dungurungun ku tafi da ni duk ana a koma madina da ni duk waɗanda muka ba a nan inda suke za su zauna da kayan a a ci gaba da kiwo wahalar duniya kuma ta ƙawo ko tunda abin da aka baka ba zai cimu ba lokaci in ko ka tsaya kai sa bai lalace ka ga dai wata wahala ce ci yanzu mutane su tafi da wannan ko kuma ku tafi da ni ɗin gurungun ilari ku zuwa masaukanku gidajenku bai fi muku ba fa wallazi nafsi biyadi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa lama tanqalibuna bihi abinda za ku tafi da shi ku juya zuwa masaukanku gidajenku ni annabi Muhammad khairun mimma yanqalibuna bihi shine mafi alkhairi da abinda mutane za su juya su tafi da shi na dabbobi da awai da raƙuma walaulal alhijratu bar ma an gaya muku in ba dan kaurar da ne daga maka na zo gurin ku Madina ba lakuntum ri'an min al-ansari da na ce ni dama dan Madina ne in dai cewa za a yi kowa ya zaɓe inda yake shi na nan ne to zan ce ni dama na madina ne ba na makka bane walau salakan nasu shi'ban kuma da a ce za a zo a yi wawware mutane su bi wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse nan suka zaɓi su bi wa wadiyar su zaɓi wani kwari su ce nan ne magangarar su da za su bi wa salakatil ansaru shi'ban wa wadiyan mutanen madina kuma suka bi wata hanyar dutsen daban da sauran mutane suka bi suka bi wani kwararon da za su bi wanda yake daban da kwararon da sauran mutane suka bi la salaktu shibal ansari wa wadiyahu to da wannan kwararon da mutanen madina suka bi hanyar tsakanin dutse da dutsen da mutanen madina suka bi nan zan bi ba ansaru shi'ar ku ji daga yau ku kiyaye ko mutanen madina a gurina shotnika ne rigar da in kasa tana ɗamfara da fatar jikinka to haka na ɗauke ita ce ake cewa shatunika ko singileta ake cewa to wace ce dai ban san dai ake ce mata ba da turancin an dawaya ko eh to ita ɗin ɗan ciki ko ɗan ciki ce eh <laughs> ku mutanen madina a gurina rigar ciki ce wacce take damfara da fatar jikina haka na ɗauke ku wannan su difar sauran mutanen kuma rigar waje ce Allahumma arhamil ansa. ya Allah ina roƙonka da ka ji kan mutanen Madina wa abna al-ansari ka ji kan ƴaƴan mutanen Madina wa abna abna al-ansari ka ji kan jikokin mutanen Madina wa ya samu wannan daga cikin ku wa na gaya wannan magana ban da ku ƙala bakal ƙaunu ina cikin haka sai kuka sai suka kama kuka hatta akhbalu lihahum har da suka jiƙe gemunsu da kuka wa qalu radina bi rasulillah qisman wa suka ce min yadda manzon Allah ya zama ka san mu da rabonmu mu thumma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa sannan manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya juya daga wajensu su ma kowanne ya kama gabansu haka shugabanci yake shi ma ya shafa ma. sau da haka ba wani shugaba da za a yi ai irin wani na yake cewa ai ba a mugun sarki yanzu ba haka muke faɗa ba sai mugun ba fadi da yanzu wani na cewa ai mutanen madina nan su ne tsiyar su ne fulogan sama haka za a ce ko to duk yanzu in kana karanta abin za ka gan shi kare duk yadda shugaba ya kai da kokarin yayi daidai sai wani ya fita ya ce masa Allah wani kuma duk abin da baka isa kai shi kai kai kadai ba to ba za ka yi shi duk kowa ya zama kamar ka ba in ka fi kowa kirki to kuma ko wanda ya fi kowa tsiya a tafiyar kuma ba za ka yi wani abin ba sai da shi to abinda ka danka a hannunsa sai an gaba daidai ba in kuma ka ce za ka manta da wasu abubuwan alkhairi da tadar shi saboda wannan abin tsayar to sai dai yanka daina zaman duniya kuma ba zai yi ba sai ka kare kwanakinka to saboda haka in mutum yana fahimta irin waɗannan abubuwan to su za su zama da kyau ba zai zama cikin yan awa dan ayaga kowa ya rasa ba duk wanda ka yana irin wannan to ba al'umma ce a gabansa in al'umma tana gaban ka ba ka cewa a yi yadda kowa ma ya kisan na yi ya za a yi a shawo kan matsala ya za a yi a daidaita shi ne tafiyar da to mazo sallallahu alaihi wasallama ya yadda ya ciyo sababbin musulunta ya kuma yadda ya gamsar da tsofaffin musulunta dole sai da haka tafiya za ta yi in kace za ka tafi da 'yan kayya kayya su ne dama yan gaba gaba sababbin zuwa to za ka rasa wanda suka fi kowa sanin ka da kuma wato sanin darajar in kuma kace da su kawai za ka to za ka rasa sabo ko kaga dole sai ka yi yadda za ka tafi da wannan ka tafi da wannan amma bisa adalci wa amma alladhina fi qulubihim marad amma waɗanda suke da cutar munafurci a rai فمنهم ذلك الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل daga cikinsu ne akwai wanda yake siffata manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da rashin adalci fa ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil ji'rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a gurin da ake cewa ji'rana man sarifahu min hunain daga dawowarsa daga hunain wa fi thawbi bilalin fidda a cikin wato sutura bilal ya riko azurfa ya riko ta wato an an zuba haka irin ka tare dinnan ka rike saboda yawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqbidu minha manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana danka ita wannan azurfa da ke cikin wato anistar bilal yu'tin nasa ina baiwa mutane tunda dan ƙa yake a bayar abin da hannu dan ƙoshi za a ka. mai yiwa wani a dan ƙo ta ɗar ta wani wani kuma ta su ta gaza ta wani tunda dan ƙa ake ba ƙirge ake ba bare ka ce abin da aka ƙirga aka ba nan shi ma aka ba kuma in ana irin wannan ubangiji abin da ya tsara za ka samu shi za a danko ko da kirgin za shi za a ba ka. sau da ya zartama abin da za ka cike faƙala ya muhammad da ganin ana haka sai wannan mutum ce kai muhammad i'dil kai adalci mu wannan dankar da ake a babu mu gane ba qala wailak manzon Allah ya ce kai canka wa man ya adilu idza lam akun a'dil to waye kuma zai adalci idan ni manzon Allah da Allah ya yadda da ni ya aiko ni ban yi adalci ba wa kuma ya rage za ce adalci laqad khiftu wa khasirtu illam akun a'ad ni ina tabbatar maka da cewa abin da ke raina ina jin cewa na taɓe na yi asara idan ban yi adalci wannan abin da nake yi bisa adalci nake yi to an gaya manzan Allah ma ya ba za a gaya wa gwamnan yanzu ba ko? kusa za ka na ta faɗa ya shiga rediyo an ce an ba wasu kudin rago da kudin hatsi na azumi mu ya ba a bamu ba su kadai ne mutane to amma ya yadda ana yanka kudin sanda shi ba a yankan na kuma idan wani abu ya taso masa idan sa a rufe ofishoshin waɗannan waɗanda aka ba kudin ragon zai tafi ya kai kuka su za su daga magana ko aikinsa suke da nasu a lokaci guda in an ba su suka nutsu za su yi masa aikinsa cikin daɗin rai in suna cikin matsala to shi ma ya shiga matsala shi za su rika kita ko to sai aka ba su abin da suke ganin shi ba zai ba su abin da ma aka ba su kaga za su yi ma aiki cikin daɗin rai ko za su yaga a gurin sa a samu sassaucin abin da za su yaga to amma sai shi yana ta faɗa shi an ba wasu ba bai kuma ka ba shi shuru za ka ji ba godiya ba ya ba ya dama haƙƙi ne aka ba mu kaga dai ba iya masa ba baka bashi ba zagi ka bashi shuru ba wanda zai ci to haka dan adam ne in baka fahimce shi ba sai wahal da kai to manzo bayan haka ta faru fa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi yace da'ani ya rasulullah fa aqtulu hadha almunafiq kyalen ya manzan Allah kashe maka wannan munafikin irinsu ba a saurara musu yan gaba gaban manzan Allah ba a taba su shi kyalen kashe maka shi fa qala ma'adallah sai manzan Allah ya ce Allah ya tsare ni an ya tahaddasa nasu in ba wa mutane damar su rika magana an ne aktulu ashabi su ce ina kashe sahabbaina su ba sa tantancewa ya umar kai kake iya ware na wanda ba na ba sauran jama'a cewa su kan kashi ga masancin ma baka tsira ba kashi kege uwa ko haka ka ce ya'yanta ma kashewa take saboda haka ba zai yi haka ba zan baka damar ka kashe shi ba su sauran wanda musulunta ba ce ai in ka musulunta ma warar wasu ake a kashe wanda ba kana arnancin ka kawai kasan dama saboda aka aka kashe inna hadha wa ashabahu yace ga dai abin da zan kare ku da shi wannan da yace min in adalci yake gani azzalimi ne ba ma adalci ko ba zan adalci ba shi dinnan wa ashabahu da ire-iren zariyarsa wanda suka zama tare da shi za ku same su ya ƙar'unar ƙura'ana suna karanta alƙur'ani ba wai musulunci ne abubuwan da aka ke gani a fili ba za su yi ba a'a suna karanta alƙur'ani amma la jirahu ba ya ƙetare makogwaron iya harshen da yake karanta a nan karatun yake tsaya yamruquna minhu suna fita daga alƙur'anin da abin da ƙur'anin yake bayani a kai na musulunci kama yamruqu sahmu minar ramiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin wato tsirgiya da bakar da aka ja aka saki yadda za ka kibiya fit ta fice to haka suke ficewa daga musulunci to amma ce ka a kashe shi ya san haka wanda suke tada shi suka san haka amma wanda suke can gefe ba san haka shi sa baraka gida ɗinke ta ake ba a bari ta in ta fantsama to ba za ka shawo ta ballanta na ka shawo ta waje to rikicin gida dufe shi ake a ɗauki matakin lullube shi da gyara yadda za a ci gaba wannan ba yadda ka iya to da haka in manzo zauna da munafukai to ba yadda wani yanzu zai iya ce ba zai zauna da munafukai ba sai ba wasu yake cewa da dan gari akan ci eh to da wanda yake cikin ku da shi ake samu irin waɗannan abubuwa kuma nasa ya fi ciwo a kan na waje ya mata don kuna mafanka na na fara gudu min na ta nata'iji gazwati hunain ma ku shiga na ga lokacin ya ce eh min na ta nata'iji gazwati hunain sakamako da aka samu daga yakin hunain riba ta yaƙi ita ba ta wani ɓangaren da aka samu انتصار المسلمين على قبيلتي الحوازن وثقيف في هذه الغزوة an samu cin nasarar al'ummar musulmi akan kabilun nan guda biyu hawazin da thaqib a wannan yaƙi da aka yi na hunain kanat gazwatu hunain wa ta'ib akhiru ghazawatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mushrik al-arab wannan yaƙi da annabi na wato hunain da shi shine ƙarshen yaƙe-yaƙen manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da yake da alaƙa da mashirikan da suke na larabawa yaƙe-yaƙen da manzo i wanda i da mashirikan larabawa ƙarshensu shi shine yaƙin hunayen da yaƙin fa'id sauran wannan biyo ba irin tabuka da mu zo karanta ba da su bane ruju'u kathirin min ahli makkata wal a'rab بغنائم إلى مواطنهم تأليفا لهم لدخول islam dawo wadda da dama daga cikin mutanen makka sakai da ƙauyawa da ganimomi zuwa garuruwansu don wato jawo hankulansu zuwa ga shiga addinin musulunci don wasu koma su rika cewa kai ku zo ku shiga musulunci ku zo ku ga kyautar wanda baya tsoron talauci kun ga raƙumi ɗari ɗari aka baku. وحصول husulul ansari ala عظيم azim ga kuma mutanen madina da suka samu wato wata sifa mai girma da alama da ake gane su a tantance su da ita mai girma wa huwa shahadatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lahum bil iman shaidar da manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yayi musu na imani dan ya ce ku na danganta ku ga musuluncin ku ko sani na da imanin da kuka yi da riƙonku da musulunci yasa nake ko ban ba ku wannan ba ba zan ji komai ba ba abin da zai faru to wannan shaida ce musu ta karfin imani wa du'a lahum da kuma addu'ar da ya musu wa li abna'ihim da ƴaƴayensu wa ahfadihim da jikokinsu wa ruju'ihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-madina da kuma ɗauko manzo dungurungum suka da da shi zuwa garin madina shine rabansu shine ganimarsu bayan haka mala ya ce in zimamu kaukabatun mubaraka tattaruwa wasu jama'a waɗanda suke masu albarka kaukaba shine jama'a na mutane min ƙiyadace ahali makka wa hawazin ta ɓangaren abin da ya shafi jagorori ga mutanen makka da kabila hawazin ilal islam zuwa ga addinin musulunci wa asbahu harban darusan alal authani wal asnam suka kuma koma suka zama wani wato ainihin yaƙi wanda yake matsananci alal ne akan sauran gumakan da suka rage wal asnami da abubuwan bautar da ake bauta ba Allah ba wal ma'abidil jahiliya da sauran guraren bauta na jahiliya na maguzanci fil jaziratul arabiya a cikin tsibirin laraba waɗannan ƙabilu sun koma sun ci gaba da rusa duk wani abin da ba na Allah ba wannan nasara ce gagaruma kama kana li qabilati hawazin kamar da ya kasance ga kabilar hawazin tana da daurun kabirun wata taka rawa wacce take mai girma fi mujahadati ahli ta'ib wajen yakar mutanen ta'ib zai عليهم da matsanta musu hatta aslamu har suka musulunta ta ad-dawlah al-islamiyya an samu yalwatuwar wato daular musulunci wamtadda nufobuwa wato umarninta ya ci gaba da wato miƙuwa da bazuwa da yaduwa ya ƙara tsaho wa asbaha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama umara bi makka aka wayi gari manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yana da gwamnoni ko ka ce jagorori masu wakiltarsa a makka wa ala qabilati hawazin da masu qabilata masu eh, wakiltarsa a qabilar hawazin wa sarat tilkal amakin juz'an min ad-dawlati al-islamiyya waɗannan gurare suka zama wani yanki ne na daular musulunci allati asimatuha wanda wato babban birnin ta kuma al-madinatu nabawiyya shine wato birnin madina na annabi manzo sallallahu alaihi wasallam wa asbaha bil imkani an yursila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bu'uthan manzo ya wayi gari cikin samun damar ya aika da wato ainihin wasu ayari masu kai farmaki da awiyya ta bangaren kira zuwa ga Allah bidone khawfin fata da jin wani tsoro ba aw wajalin ko wani razani min ahadin daga wani saboda area da za a samu razanin sun musulunta وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل تستقبل وفود المستجيبين sai garin madina ya waye gari ya zamo wato yana ci gaba da karɓar ayari da jama'a na masu amsa kira zuwa ga Allah bayan buɗe garin makka da kuma wato anin wannan yaki da aka yi na hunai وأخذت حركة السرايا تستهدف الأوثان aka wayi gari wato batun abin da ya shafi dakarun yakin da ba manzo a ciki shi ake cewa sariya in suna da yawa sai a ce saraya waɗannan wato rundunoni na mayaka 'yan kai farmakin suka wayi gari wato tastahdiful awthan suna nufar sauran ababen bautar da ba Allah ba wal asnam da gumaka litahdimiha dan wato ruguje su faqad asbahat faqad asbaha istisalu wujudaha istisalu wujudaha min aljazirati alarab min aljazirati sahlan an waye gari wato tumbike samuwar irin waɗannan guraren bauta da waɗannan gumaka a cikin tsibirin laraba ya zama abu mai sauƙi wa nazzama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faridatan zakka bayan haka manzon Allah tsira da abinci Allah subbata a gare shi ya tsara yadda za a ci gaba da bayar da farillar zakka ta dukiyoyi ah tunda suka suka waye gari sun sami irin waɗannan raƙuma ɗari tumaki kaza to ai kuma za a magana in sun kai nisabi za ka ba da zakka ba kuma shi ke sai dai kai ta ci iya kai da 'ya'yanka a kuma sauran jama'a da suke bukata su ma taimaka musu za su shi fa kallafa man koma ala jam'iha ya dora wanda zai tashi tsaye wajen wato tattara irin wannan zakka min alqaba'il da qabilu attabi'at lid-dawla wanda suke biyayya ga daular musulunci as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya udhkur ma akrama Allah bihi al-muslimina min al-ghanaim fi hadhihi al-ghazwa faɗi irin abubuwan da Allah ya martaba musulmi da shi na ganimomi a wannan yaki na hunan da aka an samu raƙuma masu ɗimbin yawa akwai dabbobi an samu kuma wato ainihin ribatattun yaƙi masu ɗimbin yawa kowanne dai fal ga zinare da azurfofi ko ma hikimatu i'ta'ihi sallallahu alaihi wa sallam al-ghanaim lil mu'allafati me hikimar da ta sa manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya bayar da ganimomin nan ga waɗanda ake ƙoƙarin jawo hankalinsu hikimar dan su wato ainihin karfi a cikin musulunci wasu ma kuma su shigo to to kai musulunci nan fa a shiri ba biyu ce ga ta duniya ga ta lahira bari mu ma shiga a yi da mu gaba a samu shigowar wasu kuma wanda suke ciki su da ƙara ƙarfin imani da tabbata wazukur thalathata umurin min khutbatihi lil ansari fi yawm hunayn faɗa abubuwa uku daga cikin wato abinda manzo ya faɗa ga mutanen madina a hudubar da ya musu da jawabin da ya musu a yakin hunai ya faɗo e ya ce shi su wato tamkar rigar ciki ce a gurinsa sauran mutane kuma na waje ya yi wa 'ya'yansu da kansu da jikokinsu addu'a sannan kuma ya ce rabansu ya fi na kowa su manzan Allah su kutum da guda za su tafi da shi sauran mutane su tafi da dabbobi ko kada ka shiga matsala za ka zo ka ci manzan Allah kaji kaji sai ce to jira kana nan da wuri ya zo ka ɗauka ka kai ba ba dina baka ba su ka waɗancan nasin nan da za su samu matsala shi ke kuma aiki ma suka samu ba zama aiki ya same su uku yanzu ga ku gane banda wannan kuma ga shaida da ya ce su ya danganta su ne ga musulunci bai da fargabar su a game da musulunci ya musu shaida ta imani eh, wannan shine karatun mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya fi Allah wa ala ali wa sabi wa wala wa ba'd wannan yake cewa shin addu'ar istihara sau daya ake yi ko kuma za a iya maimaitawa har sai an samu yaƙini idan kai sau ɗaya ta yi in ka maimaita kai ta nanatawa sai dai a sa ta a babin naci gurin roƙo da addu'a ba kai laifi ba in ka nace da yawan yanzu amma dai abinda Allah ya zaɓar nan shine zai wakana in kaga kana yin kana yi kana yi amma dalilan da za su sa abin da kake nema ka rasa ne suke faruwa to zaɓin Allah alkhairin ya fi ga karasa abu sai ka sama wa zuciyarka haƙuri ka ji cewa to tun da ka roƙa kuma abubuwan duk hanyar da za a bi a samu toshewa suke to Allah dai bai nufin ka da samu sai ka ɗauka shi ne zaɓin da ya maka kada ka ce tun da kana yi kuma dama zuciya ta fi so ka samu ka ce ai lalle ka samu ba haka ake nufi yaƙinin ka ga dalilan yiwuwa suna samuwa to eh tabbas Allah an sama kuma za ka samu samun shi yafi alkhairi a dalilan samu suna tattoshewa ka kuma addu'a kana yi to sai ka haƙura ka sanya ka ta ce to abinda Allah ya zaba maka rashin abinda shi shefa alkhairi wannan kuma yake cewa mutum ne yake jin fitsari ya matsa shi sosai ya garzo gida yana zuwa butar da zai ɗauka ya zuba ruwan sai ta zama wahala duba nan ba buta ga kuma ya mutu da ya zaka kawai sai sa wato ainihin mu ɗaya ɗebi ruwan ya gunsa a baki yana zuwa da ya gama fitsarinsa sai ya ruwan ruwansa a bakinsa sai ya yayyafa wa fitsarin da ya tsarkinsa ya yi ko kwatin da ruwan baki ne tsarkin bai yi ba tsarki ya yi lafiya lau ai wannan wata emergency ke na ke ga <laughs> riki ya yi don ruwa ya shiga baki ai baki yawu ba kazanta ba ne in banda haka gashi na ana ma tofa a cikin ruwa ai addu'a a tofa yawon a ciki a sha ko ko ko manzo sallallahu alaihi wasallama igunsa fesa wa yaro irin wannan duk yana faruwa ba wani matsala don ka gutsa baki ka yi tsarki da shi tsarki ya yi wani kuma yake cewa da Allah yana so a yi ƙarin bayani da jawo hankalin mutane a kan lokacin da ake sallah dangane da barin waya a kunne hakan yakan wato jawo ɗaukan hankalin masu sallah da shi kansa wanda ya bar wayar a kunne wannan babu ko shakka abin da ya kamata a kula ne samun ka a sallah ba karamin abu bane tunda ita ce farko abin da za a bincika na aikin ranar alkiyama ta ce mafi girman rukuni bayan ginshiki na farko na imani to bai kamata kai abin da zai kawo maka wato ainihin shagalta ko kuma ya raga maka abin da za ka samu na sakayya da lada a cikinta yana da kyau a kiyaye sannan kuma yake cewa bayan haka ya halatta a kama hira a cikin masallaci bayan wasu suna karatun alkur'ani wasu kuma suna wuridi e babu ko shakka a tsarin kwarwa addinin musulunci tattaunawa a masallaci in ba ta wani abu wanda yake muhimmi da zai ƙari al'umma ya ƙari musulmi ba ta musulunci ba a son hira duniya wacce take tashantakewa a cikin masallaci amma dan kayi hirar da bata haramta ba kuma take da alaka da wani abu muhimmi mai amfani mai daraja to ba za ce don mai kai magana a cikin masallaci wacce ba wuri dai ba ambatan Allah da dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗaya daga cikin sahabban da izo ya fitsari wannan ba ƙauyen a masallaci ke da shi wannan masallaci da kake gani ba a yi shi don a yi fitsari guri ne na a karanta alkur'ani a yi sanna a ambaci Allah da abin da ya kama da haka an gane ku. ai muna ɗauko ɗaurin aure mu kawo masallaci shi ma sallah amma wani abu ne da addini ya zo da shi kuma yardar Allah ake ƙoƙarin a aiwatar don wannan tattauna da za a yi ina nema na baka wasu kun zo kafin a ɗaura ɗin na ce alhaji wani kwana biyu ban maɗu ba kaza kaza wannan duk ba zai sa a ce an yi wani abu abin ki a cikin masallaci to amma yanda aka ce ana karanta alƙur'ani sai kuma kana hira ka san cewar zancen Allah yake rina bai kamata haka tana faruwa da gare shi kuma da zai karanta alkur'ani bai kamata ya ga jama'a ana wani abin da ya shafi ko a ce mitin ko tattauna shi kuma ya ɗauko ƙur'ani ci shi ya yi ƙur'ani zai karanta ya ƙur'anin sa ya fi mitin ɗin sai zaman to ka bujiro musu da abin za ka sa tsaka mai ba kai ma kuma ka sa kanka cikin matsala su da da ba a so abin da ya shafi zai zama akwai tashwishi tsakanin wannan da wannan a gurin ibada da mai yin karatun ƙur'ani ko gama ta karatun alƙur'ani fiye da biyu fiye da uku kuma kowa ɗaga murya so yake nasa da ƙarfi nawa yana shiga naka naka yana shiga naka ba za ka nutsu ba ni ma ba zan nutsu ba to nan fatu a ce in ka san za ka yi to ka yi gwargwadon yadda za ka ji yadda kanka ba ka hana wani ba shi ma bai hana ka shi ne fi zama maslaha daidai a addinin musulunci na a maroƙa bai kamata a shi damar roƙuwa a cikin masallaci aka jima yana roƙa kai da kake cikin gurin kake damar za ka bayan Allah manzo ya magana cewar shi masallaci ba gurin cigiya ba ne ba ma abin kai bata ma ka zo cigiya ya ce kada Allah ya sa a gan shi a ce kada Allah ya sa a ga abu sannan kuma ya gaya mana roƙuwa musulunci da yadda ya halatta misalan da ya kamata a yi su da ka ba da ya zo yake roƙo nan fa ba gurin dasa roƙo ba ne musamman ma irin maganganun da suke faɗa ga jirgin annabi nuhu nan ya tunkaro saboda a bashi kaza kaza hadari sa gaban ka kwaye maganganu dai marasa fasali sai ta nan ba gurin yin wannan ba daurin aure ya kawo mu in mun daura an fita ka je can ka karata da wanda suke ga su baka su baka amma dai me musulunci bai da wannan tsarin anan to da ka sai a jaba ku ne tunan masallaci ne ba kofar gidan wani bane ba sannan kuma yake magana cewar wasu lokuta kuma za ga wato ainihin wasu daga cikin wato masallata sun taho masallaci suna waya shi kuma an tayar da sallah babu ko shakka da ka taho masallaci an tayar da sallah kamatu ya ce ka ga wanda kake ba sallah za mu shiga sai ka tsinki saboda muhimmancin abin za ka tunkara na gana da ubangiji ya fi gana da bawansu da kake an fahimta ko in kai ne liman kake ganawa da kake ga in baka ba da amsa ba ko buga ba da mafita ga wanda kake ga magana ba zai shiga tsaka mai wuyar da za a zo kuma kai ma kana sallar kana tunani sallar ka ta mutane ta zama cikin matsala to wannan ya halatta amma ka uzuri na dan wani lokaci ka gana da wanda kake gana da ta gaba abin da ba manzo sallallahu alaihi wasallama an yi iqama wani ya zo ya kuskure shi sai da ya gama masa komai sannan ya zo kuma ya tada sallar aka irin wannan ne ba laifi amma kai da kake mamu liman ya fara sallah kuma za ta wuce ka to bai kamata ka fifita ganawarka da wani bawa akan ganawa da za ka yi da mahalicin ka sannan yake magana dangane da abin da ya shafi eh, wato wasu daga cikin wato anin masallata za ka tarar da suna tsaka da sallata nafila kuma an zo za a fara da. ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimat as-salah fala salata illa al-maktuba da zarar aka iqamar tayar da sallah ma'ana aka kabbara fara sallah idza uqimat as-salah ba uqima lis-salah akwai uqima lis-salah an yi iqama dan ata da sallah uqimat as-salah an tashe ta an yi kabbara haram yace tun aka kabbara harama babu magana sauran wata nafila wannan sallar ta farilla ita Allah ya fi so akan wannan sallar ta nafila ta yace sai ga sai sun karasa ba za su yanke ba babu shakka kuskure ne abinda ya kamata in ka san za a iya kan a gama ikama za ka idar karasa amma za a gama ikama a shiga sallar har a fara karatun fatiha baka idar ba yanke shi ne daidai kai aiki da abin da manzo yake cewa cewar in aka tsayar babu wata sallah da ake bukata da gurin ka sai wannan ta da to kai aiki da wannan domin ya fi ka sanin abin da ya fi dacewa kuma ya faɗa cewar Allah da kansa ma a hadisul qudsi ya ce babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi da na fuso kamar abin da na lissa masa to ka bar abin da ya fuso kana wanda ba shi fi aka ga ba fiqh wannan shine abin da waɗannan sauƙon su abin da muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka cika da kuskure ko har harshe Allah ya ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk